honorable faruk adamu aliyu kenan wanda jigo ne a harkokin siyasa a najeriya musamman ma kuma jam'iyyar apc mai mulki a najeriya honorable faruk adamu aliyu akwai waɗannan bayanai da shi tsohon sakataren gwamnatin najeriya babu tibir lawan bayan ya yi kaci kana da ja ko kuma baka gamsu da abin da ya faɗa ba me kake son faɗa ne auzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahman rahim wa sallallahu ala nabiyil karim eh, wannan magana wato ta so samun rai ta so sawa duk wani musulmi rai domin eh, misali na farko da ya kira sunan mai alfarma sarki musulmi yake cewa ko bola tinubu ya ɗauko eh, mai alfarma sarki musulmi sa'ad abubakar yana yawo da shi ba zai ci zaɓe ba sai sun nuna wa jami'ar apc kan cewa Eh, tun da muka yi musulmi da musulmi ba za mu ci zaɓe ba to eh, ni kuma na tabbatar masa da kiristoci irin sa wanda suka yadda da irin abin da yake faɗa cewa eh, a madadin musulmi sai mun nuna musu a idansu cewa ƙarya yake a arewacin najeriya musulmi sun fi kirista yawa amma na ba yan uwan kiristoci hakuri cewa mu rashin hankalinmu ba irin rashin hankalin babu ba ne domin ana zamantakewa tsakaninmu da su muna zaman lafiya da kiristoci kuma shi babacir wanda in akwai wani mutum ɗaya arewa a kwanan nan kiristan arewa wanda ya amfana shine bai taɓa aikin komai ba tun da yake bai aikin gwamnati ba aka ɗauke shi aka ba shi sakataren gwamnati kuma ita siyasan nan da ana yin ta ne ga me ka kawo me na kawo me wane kawo kowa da ba mu taɓa cin muhammadu buhari bai taɓa cin akwatin da babaci da yake zaɓe ba bai taɓa ci ba bai taɓa ciwa gurin da yake ba amma aka ɗauki irin wannan matsayi aka bashi amma saboda reni saboda zalunci mutumin da ma aka tome shi da ɗan wani abu da wannan hali amma kotu ta wanke shi a a tsaya eh, eh, kotun farko gaskiya ne kotun farko ta wanke shi amma na ji daɗi da efcc ta ƙara ɗaukar ƙara kuma kaga irin wani abu kuma to bari mu yi wannan magana ma ai ka san magana ko daban magana gaskiya daban ai saboda irin halin irinsu irinsu ɗin kenan irin wannan shi bangaren wannan kiristan irin wannan nasa kiristancin shine zai sa ya zo yana sakataren gwamnati a ƙarƙashinsa ya ɗau gila ya ba kamfanin sa saboda haka komai akan wani siddabar kotu ta yi ta faɗa wannan ta wanke shi a kotance amma a misali inda yana da mutuncin cewa bai kamata ma hakan ta faru ba shine bai kamata yana aiki ya je ya ba kamfanin da yake sa hannu a kai ya wannan ba ya samu kwangila ba wannan wannan kenan ba abin da ya kama ba kenan ba, magana ita ce ina tabbatarwa da babacir da kiristoci irinsa wanda suke ganin cewa wannan abin da aka yi jami'ar apc ba ta ci zaɓe ba ni kuma na tabbatar musu da cewa in allah da yadda abokina malam nasiru rufa ya yi babu irin abin da ba faɗa masa ba kan kar ya ɗauko musulmi ya ɗauko musulmin nan aka ci zaɓe kuma inda na fito misali arewa maso yamma jihohi bakwan nan ta yaya za a ce kirista sun fi musulmi yawa in ka tafi can gurin da babu shirin ya fito a jihar adamawa inda yake jihar gombe jihar borno jihar taraba ina ne za a ce far ɗaya kiristoci sun fi yawa kuma wato ina kira ga yawancin mutane misali talakawa akwai faɗan masu hannu da shuni da kirista da musulmi haka kurin a sama sai a je ana zaman lafiya a ƙasa kuma mu wasu lafazi kamar misali shi ya fito ya dinga irin magangan da su kawo rashin zaman lafiya shi ya amfana iyalansa sun amfana mutanen sun amfana amma kuma yanzu saboda yana ganin wata il ba a ba shi mataimakin shugaban kasa ba kamar yadda ya fito yake cewa gwamnonin arewa ne suke so a yi wannan abu domin ɗaya daga cikinsu za a bawa to na farko dai babu ɗaya daga cikinsu aka ɗauka na biyu ya ce babu kirista ga lalong lalong ba ma magana kirista ba shi kirista ne banda kirista ne shi ne ma direct result din campaign ɗin tinubu kuma tinubu nan kamar yadda muke faɗa matarsa ma dai pasto ce saboda haka shi dirdan da tinubu zai bacci da pasto yake kwana amma eh, honorable faru kafin mu wuce nan mun tambayi da wannan misalin da tinubu yake kawo cewa matarsa da 'ya'yansa kiristoci ne ya ce to ina amfanin su a gidan tinubu tun da ba su ja hankalinsa ya sa mataimakinsa kirista to a hankali ne da su kan cewa sun san idan aka ɗauko kirista daga arewan ba za mu ci zaben ba ita ce magana ne kamar na faɗa kuma magana addini ba ne magana ta lissafi mu a lissafin mu a jami'ar apc shine idan ka ɗauki kirista ka haɗa shi da kowaye daga kudancin najeriya ba za ci zaɓe ba ra'ayi mu kenan haka muke ganin zai kai mu shi kuma da bai yadda ba kuma alhamdulillah na gama ya fito ya ce wai duk kiroshin arewa su zaɓi obi sai abin da ka ce watakil hawa ne ya haushi kama ya ma bar a ciku da ya dauko yana cewa a ciku a ciku dan arewa ne yan arewa ba su bar a ciku ba to ya bar a ciku ya koma gurin obi kaga wato shi a ma? kararar kiyayya ce ga musulunci karara to muku da abin da ya taba addinin mu akan wannan zabe dai da a taba addinin musulunci kamar yadda yake faɗa mu ba zalincin sa muke son bi ba magana ce ta lissafi mun yi lissafi cewa musulmai sun fi kirista yawa arewa saboda haka muna kyautata zaton musulmai idan za su yi ƙuri'a nan za su zaɓi tinubu maimakon su zaɓi wani daban kuma muna so kiristocin arewa su gane cewa saboda babu gaba tsakaninmu a ƙasan nan mun zo mun yi zaɓe an zaɓi jonathan an bar buhari a ƙasan nan ga kirista ne ko da dai ba daga ba daga arewa fito ba kirista ne an zaɓe saboda ka ashe ba ma gaba da kirista magana ce ta lissafi ta ƙuri'a ƙuri'ar musulmi ta fi ta kirista yawa a arewacin najeriya ba za mu daina faɗa wannan ba haruna da har yanzu zan sake dawama da wannan maganar da shi babaci da yi ya ce lokacin da ya sakataren gwamnatin najeriya nan buhari ne kawai yake son sai irin masu ra'ayin kunna irin yan arewa nan kuka yi ta yakin sa bai taɓa yin barci ba kan wannan mukami sai da kuka ga bayan sa sannan hankalin ku ya kwanta to misali sama akan cewa dubba mai yadda yarda da shi din ba amma da shi mai gidan mu gaba da ya yadda da shi har ya ɗauko shi ba shi wannan aiki gaskiya ne akwai irin wanda saboda misali gabo ne a'a ba zuwa duk kai gyara wannan kalmar ok saboda abin da ke nufi bai iya magana ba akwai maganganu da yake kamar misali in ana zaune zai dinga cewa awa misali a barkwanci ya ce kawo kuwa hausa nan da irin wannan rigar taku mu muna ce mata parachute wato babban riga abin da yake ba kenan in ka je irin maganganu da yake ko kuma ce kai ku fulanin nan kuma tsakanin kilba da bafulata ne ba wani magana wasa ba nuna can wasa ba a ce tsakanin babar bare ne da bafulata ne da sauransu sai yanzu da wannan magana suka fito muke yankan cewa ashe dama makiyin addinin musulunci ne shi mu ba makiyin addinin kiristanci makiyin bafulata ne makiyin bahaushe ne shi makiyin mutum arewa ne ma shi saboda a da da yake magana a tiku baba na tikun bai yanzu ya ce a tafi gobe kaga ashe magana sai ta addini ma shi karara magana yake ta addini ba ma magana arewacin ba ba magana wani abu ba addinin sai ya dauka to mu ma mun dauki addinin namu kuma da yake cewa tinubu tinubu mu har yanzu akwai wanda wani zai ce kai ba zan zaɓi tinubu nan ba saboda matarsa pastor ce a jami'ar tamu amma duk da haka mun yadda amma shi yana kukan cewa ya bar kofarsa a buɗe domin ko za ku zo ku kwambasa a sulhunta Ko yi kokarin sulhu ya kiya ji eh, eh, gaskiya kwanan baya an yi kokarin sulhu ah, an yi kokarin a ga da yake ba daɗi ka ji mutum ya tafi kuma ba za ka ce babu cewa kowa ba ne ko don komai mukamin da ya rike ba mu so ya tafi ba mun so ya zauna mun so ya daina irin wannan maganganu to amma tun da ya shi yasa mu muka fito da kan cewa to shikenan a je a yi zube ban kwarya kuma ba ma nadamar fitar irin wayannan mutanen masu irin wannan galatsi za su je su kawo rashin zaman lafiya a Najeriya kuma kamar yanzu ba sulhu gaskiya ba sulhu mun ja layi yayi nasa guri mun yi namu guri kun yi mamakin matakin da babacin ya ɗauka kamar kai da ka ce ka san shi <clears throat> kun daɗe kuna ma'amala kun zama abokai a haka siyasa ito a gidan buhari dai muka saba amma <clears throat> wato mun yi mamaki ba mamaki ba da farko mamakin da muka shine yanzu a ce a ashe mutum ya rama tsiya da alheri an masa alheri shi kuma ya zo rama da tsiya misali baka taɓa aikin gwamnati ba kana gararan ba a tafiyar damu. aka ɗauke ka saman kowa a cikin misali ni na tabbatar a gidan buhari a gaba nake da shi sulahamma a gaba yake da shi buba galadima mutane da dama misali a gaba suke da shi amma muhammadu buhari ya ɗauko shi a kiristancinsa ya ba shi sakataren gwamnati ya yi abin da ya ga dama har ma ya yi wasu abubuwa wanda ko da an ce ko ta cewa ba daidai ba ne ya yi wasu abubuwa daban da wannan da irin abubuwa da ya marasa daɗi to kaga irin wannan muna ganin kan cewa to ashe shi bai sira masa bai sa kayya ta alheri da aka yi masa ba sannan kuma rashin mamakin da muke shine dama bai iya magana ba dama maganganunsa ba su da daɗi dama maganganunsa akwai reni shi da yake cewa rena su shi ne ya rena fulani ya rena musulmi ya rena yan arewa din yana ganin kan cewa duk wani mutum idan ba irinsa ba ba mutum bane amma kamar na faɗa ai zaɓe za a yi Allah kai mu ranar zaɓe in Allah ya yadda in Allah ya babacin da irinsa za su ci kunya kuma na karanta a jaridar nasu eh, na gani inda dogara ya fito ya ce wannan ra'ayi da babacin ya faɗa ra'ayin kansa ne kaga ashe akwai kiristocin arewan irinsu dogara da irinsu wannan san ba gaskiya ba ne kamar yadda na faɗa darakto janar na kamfen ɗin na ma lalong lalong na kirista ne saboda kaga ashe idan kinsu ake yi din. da sai a ce kai komai ma ba za mu samu kiristan ba za mu je ba ku isa ba mun san sun isa ba mu nuna su ba kowa ba ne mun san muna bukatar guda a kiristoci kuma akwai kiristoci da muke tafiya da su wanda na tabbatar domin su za a zaɓi tinubu kuma za a yi hakan insha Allah kuma misali a kudancin najeriya misali gunda yaraba suka fito za a kan cewa a gida ɗaya kusan yawancin kowane gida ma za a ga akwai musulmi da kirista saboda kashe in Allah ya da wannan magana za ta zo kashe in Allah ya da yauwa faru ga dama ne mm. akwai wata muhimmiyar tambaya da kiristoci suke wa musulmi musamman irin masu ra'ayi irin naka nan cewa eh, kamar wani ne ne eh, ba wai wa wayon a ne aka kori kare daga gindin ya yawa wato mana sai lokacin da in ana neman haɗin kai a zauna lafiya sai a ce mu yan arewa idan an zo kuma an samu dama irin wannan cinibu eh, kirista eh, musulmi ne daga kudu eh, a nemo kirista daga arewa don a samu irin wannan haɗin kai sai ku nuna ba ku fafa wannan amma wannan ba gaskiya ba ne mu a arewa ba mu taɓa nuna kan cewa kiristocin arewa ba yan uwanmu ne. kuma ai abubuwa da dama ba za su yi ba sai da su din ko dan samantakewa misali misali ni ɗaya daga cikin manya-manyan abokaina a duniya sunansa senator emmanuel buwacha pastor ne shi ma daga taraba shi ɗan takarar neman gwamna a jihar taraba amini na ne har garin suna je mararaba har garin mu har auren yata abubuwa da yawa muna yi mu'amala da saboda haka eh, wato ai mutane da yawa za su yi mamaki irin wannan magana ta irin su wanda za su ce wai in an tashi a ce arewa gaba daya amma an zo kuma wani abu nuna kuma ka san kamar misali maganar lamba din dole ka ba za ka dauke da kanta ba daga jihar jigawa na fito a jihar jigawa watakil babu mutum dari kiristoci 'yan jihar jigawa watakil babu da sau haka kaga in kana maganar eh, kirista a jihar jigawa mutum nawa ne amma saboda adalci a jihar jigawa har kirista a sosiyon najeriya suke da shi har coci suke da shi a ko'ina ba wanda ya taɓa zuwa ce an je an rusa coci a gurin da suke dudan a zauna lafiya amma akwai inda misali shi ya fito din kamar na fara ba na son mu masu hannu da shuni mu dinga lafazin da zai dinga ta da hankalin mutane domin a sama za ka kan cewa manyan mutane ba sa rigima da junansu a ƙasa ne mutane suke rigima da junansu muna ƙoƙarin babu muna roƙonsa don Allah don annabi dina irin magana nan da irin rigima ta taso yana Abuja bayanan za a yi ta ya daina magana da za a je a ringa rigima tsakanin musulmi da kirsa inda ya fito magana ce ta ra'ayi ta siyasa mu mun yadda kan cewa idan muka tsaye da kirista dan arewa ba za mu ci zaɓe ba shine mu shi sa muka tsaye da musulmi kuma Allah ya za mu ci zaɓen nan eh na yawa to tun da zuwa mun manta ma ko mutum da dalilin da yasa ya tsaye da kirista mataimakin ba za a ci ba abin da yasa aka tsaye da kirista saboda yawan su bai kai yawan musulmi a arewa ba ina tabbatar maka cewar musulmai a arewa sun fi kirista yawa don haka dai addini yana da tasiri a siyasar yana da shi yana da shi amma kuma aikace misali in an zo aiki ba za ka fito yanzu a najeriya muhammadu buhari yana shugaban kasa ka ce gwamnatin islama ce a najeriya ba ba haka ba amma a zaɓe a zaɓe gaskiya ne addini yana yin eh, eh, wasu za su duba addinin su. gaskiya ne za a duba wani ɗan takara kuma gaskiya ne ɗaya daga cikin abin babban dalilin da ya sa muka sa shi ne in muka tsaye da kirista ba za mu yi saban nan ba mu ko da mu faɗi za mu zauna cewa kaga da mun sani to yasa muka ce bari mu ɗauki musulmi da muna kyauta zan Allah ya yarda za a ci zaben nan ya so daga baya ma zo mu ba su hakuri mu kan cewa ku duba so muke mu ci zaɓe mun ci zaɓe ku zo mu tafi tare. wato ya ce da an yi dabara an dubi wani mukami misali har ma ya kawo ah, ko barkwancin koya ya ce da a ce a bashi irin matsayi irin na mamman daura a gwamnatin buhari watakila da mutane za su yi haƙuri su to kaga wannan wannan gaskiya ina so mu faɗi kan cewa babbar rashin kunya ce man daura ba su ansa ne kuma matsayi ya ce ba wai ya ce da ah, man daura ba eh, haka shi matsayin me matsayin man daura man daura ba kowa bane a gwamnatin najeriya ba shi da matsayi a gaskiya ba ne. amma yana da tasiri cin wannan du eh, eh, mm, hasashe ne mutane suke yi amma magana tasiri a ah, ni ba da tasiri don misali ba faɗi suna ba haka ake yi ai magana tasiri ina gaya maka ina kusa da Muhammadu Buhari wallahi wallahi wallahi alazim ana zuwa guri na neman alfarma a gurin Muhammadu Buhari saboda haka ana kwarai da gaske kwa ni dinnan na da ministoci a gwamnatin nan ni dinnan wallahi wallahi a gwamnatin buhari nan na ba da ministoci an ɗauke su na ba da mutane an ba su aiki a gwamnatin nan na ba da mutane sun samu kwangila a gwamnatin nan saboda haka ya yi irin wannan izgilanci dan reni ya saka wa muhammadu buhari da irin wannan maganganu ya kira sunan ɗansa ya kawo a cikin wannan ba daidai ba ne rashin biyayya ne wannan a faruk adamu aliyu kamar yadda muka faɗa wa babar shaɗin za mu ce allah ya ba wa mai rabo sa'a zaka amin mun gode alaikum